har yanzu daga cikin ababen da ke tabbata muna ba shakka lalle wa'annan 'yan ta'addan su ta yi tasiri tana na kuma tana tasiri a cikin al'umma a yankin a ƙasar wato abin nan a jihar Sokoto jihar Sokoto a gabacin jihar Sokoto inda ƴan bandi suka yi yawa a hali yanzu ba abin da ya sa ƙyan bandit suka yawa a yankin gabacin Sokoto in ba ta'addancin sa kai ba su suka jawo su su suka haddasa su kuma har abin ya yi yawa haka yanzu idan ka je a yankin gabacin Sokoto tun daga Raba zuwa Goronyo zuwa Isa sabon birni dukkan kasinnin da ke ci a wannan gurin ba fulata ne bai isa ya zo ya ci kasuwa a wayannan guraren ba yana zuwa can sa kai za su kama shi su yanka sannan kuma duk da wannan ta'addancin da suke wa fulani kuma su ƴan ta'addan ƴan bandi suna nan su suna musu ta'adda su je su kashe ba fulani da bai san hawa bai san sauka ba su ko ƴan sa kan in suka zo su kashe wanda bai san hawa bai san sauka ba har fulani da ke tare da su ƴan ban ƴan sa kan basu bari ba ƴan sa kan basu bari ba ƴan bandi basu basu ba yanzu fulani da ke wannan yankin ko dai mutum ya gudu ko ko ƴan bandi su kashe shi in ƴan bandi ba su kashe shi ba to ƴan sa kai sai su kashe shi wanda wannan shine abin da ke faruwa a local government ɗin raba local government wato rikon gandi rikon gandi a wani dan sa kan da tabbas rahotanninsa ya sun kawo muna hannan mun samu cikakken rahoto game da wannan dan saka wanda ake cewa shine shugaban ƴan sakan duk da gwamnan jihar Sokoto ya soke sakan ya ce a yi banga waɗanda ke ɗaukar kontrolin wayanda ke tafiya tare da jami'an tsaro domin a kawo zaman eh, lafiya a jihar Sokoto a kawo kwanciyar hankali a jihar Sokoto amma wayannan ɗan sa kan suka zo suka ce ba su yarda ba suna nan suna ɗauke da makamai wannan ɗan sa kan da ke yankin rabadin nan wajen gandi din nan kami a ma'i da isa gandi a wani gari garin da ke kusan ko ko riji ne ko ina can dai gabacin nan ne a wannan gurin akwai basarakin garin da yake faɗa mini labari na musamman wanda shi basarakin garin ne yake cewa shi dan sa kan hadda wani guri ya keɓance inda yake wurin yanka hilani ne kawai da ya je kasuwa ya gaba hilla kamo kamowa ɗaya zai yi wai shi dan sa kai ne sai kawo shi nan kuma sai ya yanka kuma ba abin da za yi akwai wata mata da ta taso ta zo har cikin birnin Sokoto da tsohon cikinta cikin ya kai kusan wata bakwai zuwa wata takwas da tsohon cikinta tana kuka a cikin sokoto tana cewa gashi can ɗan sa kai ya zo har gidansu ya kama mata miji kuma ya mata yankan rago aka zo aka hada da wasu kungiyoyi na fulani aka zo aka je aka kai kara aka je aka tabbiyar yadda za a yi lalle mutumin na a kamo shi a hukunta shi haka ta magana ta mutu ba ta ba ya kamo shi a hukunta shi saboda ai saboda min ana cewa wai yana da alaka da yan siyasa a jihar Sokoto yana da alaka da kuma wato security na jihar Sokoto haka ya yana kashin fulani har yanzu bai daina ba bayan ai wannan ba a jima ba basara ke yankin su yake kira na da waya basara ke nan da ransa yake kira na da waya yace yau ka ji abin da ya faru a kasuwa nake wallahi ban sani ba yace nan kasuwar nan ta mu ta yau bawan Allah nan an sa kan nan ya zo kawai ya iske bafulate a cikin kasuwa ya shigo kasuwa yana cin kasuwa kawai sai kama shi da tsara da duka wai waye ba shi izinin zuwa kasuwa waye ba shi izinin zuwa kasuwa ya kama shi da duka da tsara wanda ta kai da hakan sanadiyar hakan kasuwar ma a lokacin ne ta wace. ta waƙe saboda wannan ta'addancin da ya zo yana yi to wannan ababen fa suna faruwa a wa'annan yankunan na namu da muke gadara da cewa mu musulmai ne kuma musulmai duka yan uwan musulmai ne to da'awar wa'annan yan iskan shegu marasa albarkar nan wa'anda suke sune ne suka haddasa wannan kuma daga huduba tun daga makiya Allah kan ta Najeriya da kuma makiyan Allah a kudancin Najeriya da ma wasu miyagun kungiyoyi makiya bil adama wa'anda suka fito daga kungiyoyin kasashen duniya daban-daban suka zo suka aza su bisa ga wannan suka kama hudu ba karkashin kasa sannu sannu har sai da suka zo suka yi kokarin tarwasa arewacin Najeriya gaba daya kuma tarwasa arewacin Najeriya yanzu ta kama hanya domin yadda arewacin Najeriya ta dogara da noma da kiwo a hali yanzu in ka ambaci waɗannan jihohin gaba ɗaya babu noma babu kiyo yau jihar sokoto babu wani noma babu wata kiyo babu kwanciyar hankali ga makiyayi babu kwanciyar hankali ga manomi haka jihar zamfara haka jihar katsina haka jihar kaduna haka jihar neja haka wani bangare daga cikin jihar kebbi wanda dukkan wannan fa ita ce manufar da yadda za a hana wa manoma noma yadda za a hana ma makiyaya kiyo yadda za a haɗa kansu guri ɗaya su kama faɗa da junansu su kama kisan junansu su ko arna su koma gefe suna dariya su koma gefe suna murna sun samu yadda suke so an tarwasa arewacin Najeriya an tarwasa musulman Najeriya wanda wannan shine dalili kuma ba yadda za a wannan nasara sai an yi kokari an dibi manya-manyan kabilu arewacin Najeriya waɗanda ke da fada je. waɗanda kuma su ne ke rike da musuluncin wanda kuma su ke rike da arewacin Najeriya sai a hada su domin su fada da junansu to daga hakan kuma kaga kananan kabilu su ma za su shigo wanda kun ga abin da ya faru yanzu wannan ta'addancin da aka zo aka so ake so a hada tsakanin mafulatini da da da bahaushe ai ba ta tsaya ga mafulatini bahaushe ba domin yanzu muka ƙara bayani game da wancan gwari gwari su nawa ne a cikin Najeriya gaba daya a yanzu muka ƙara bayani game da dakkarawa dakkarawa su nawa ne a cikin najeriya gaba daya to amma duk da hakan duk da karancin su da kasancewa su kananan kabilu a arewacin najeriya da su ake kamawa ana yakin fulani manuwar kawai shine ya za ya gama da fulani gaba daya idan ka gama da fulani makiyaya a dawo da fulani na cikin gare haka suke fada da bakin su suna fada muna ji idan ka kare da wa'annan duka to shikenan sai kuma a sake dawo ma shi kuma bahaushin shi ma kansa a kare da shi to yanzu an riga an gama da duk manyan manyan kabilun arewacin Najeriya su ma kananan ba za su tsira ba su ma za a gama da su gaba ɗaya ne wanda wannan shine hudda shine tsari wanda nan makiyan suka tsara kuma suna nasara kokarin aiwatar da wannan tsari kuma manya-manyan mu suna kallo suna je. wasu daga cikin wawaye ma har sun yadda da wannan tsarin su ba su fahimci inda illar take ba ba su fahimci inda matsalar take ba a ba yadda za a yi a ce yau za a yaƙe wata kabila a arewacin Najeriya musamman babbar kabila kamar kabilar Fulani wadda ba Najeriya ba duk Afirka kamar yadda muka gabatar a can baya ba inda ba ma ba inda ba ne ba da wani kaso daga cikin kasar kamar yadda muka gaya muka can baya ga sama da kasa guda bakwai duka Fulani ne ke jagorantar su sauraka a kananan kabilun da ke yaƙi da Fulani su san da cewa Fulani ba kasa guda ce gare su ba yau idan aka ce Najeriya ba ta zaunuwa kamarun tana can majority su fulani ne mali tana can majority su fulani ne a niger tana can a burkina faso na nan gini gusau na nan duka fulani ne yan kasan da ke kyan wannan gurin sau daga dukkan kasashen nan duk inda suka je su yan kasa ne a wannan kasar sau daga yana daga cikin abun da ya kamata a ce dukkan wuri dan ta'addan da ke ta'addancin cewa ya kamata zuwa yaki fulani ya fahimci wannan ya fahimci kuma matsayinsa ya fahimci matsayinsu saboda haka a takaice wannan dai abin da muke son ku gane a nan shine lalle ba shakka wannan hudu ba ta shedan wannan shedanci da ya shege da wayanda mutane suka buɗe wannan group suna yi suna yin yadawa to ya fara tasiri kuma tasiri ne zai ci gaba da tafiya tunda yanzu har sun fara maganar cewa ba a daina ma maganar a yaƙi fulanin daji makiyaya wanda sun already an riga an tarwatsa su a yanzu a dawo ma a yake wato sarakunan arewacin Najeriya tunda sarakunan arewacin Najeriya fulani ne a zo a yake su a yaƙi sarkin musulmi a yaƙi sarkin Kano a yaƙi sarkin Zazzan a yake su duka kwace wannan mulkin kaga wanda wannan hudda ganin suke yanzu waccan ta yakar fulani a cikin daji an ci nasara tunda ba shakka an tarwatsa fulani a cikin daji makiyaya musamman wa'ina jihohin da muka ambata tun daga Kaduna Katsina Zamfara Sokoto Kebbi Neja, wa'annan jihohin ba shakka an tarwata fulani duk a cikin wannan guri an raba su da guraren zaman su an raba su da wato dukiyarsu, ko dai 'yan bandit sun kwace ko 'yan sa kai sun kwace ko 'yan bandit sun kashe musu ko ƙyan sa kai sun kashe musu tabbas sun tarwasa su wanda ya san wannan ya sani wanda kuma bai sani ba to ya san da hakan ba shakka fuladin da ke zamfara makiyayen da ke cikin zamfara an tarwasa su gaba daya wai makiyayen da ke cikin jihar Sokoto musamman gabacin jihar Sokoto an tarwasa su makiyaya waɗanda ke Katsina an tarwatsa su haka wa'anda ke Neja haka wa'anda ke da wa'anda ke cikin jihar Kebbi musamman wasu bangarori na jihar Kebbi an tarwatsa su ba shakka to meye ya kawo wannan duka wannan ita ce ba ta wannan wato ba yanzu ana gani kamar an gama da su to yanzu kuma za a dawo a yaƙi sarakunan su kuma wato tunda an yaƙi sarakunan su wa'anda suke sarakunan makiyaya ne su ardo ardo su ciyaman ciyaman su wane ne wa'anda suka shafe sarakunan fulani duk an gama da su makiyaya yanzu wa'anda ake son a yaƙa kuma su ne sarakunan al'umma gaba ɗaya wanda suke su ne sarakunan gargajiya wanda ke arewacin Najeriya to suna suke bukata a yaƙa yanzu da manya-manyan ƴan siyasar Najeriya da yake alhamdulillah in dai dan siyasa kake daga arewacin Najeriya ka fito to zaka ga mafi yawan su Fulani ne mafi yawan su ko dai ba Fulani ne mai jin Fulatanci ko wanda baya jin Fulatanci ko ɗai wannan ko wannan mafi yawan su shi yasa kake ganin wanda a shugaban kasan gaba ɗaya ma fulatini ne shine Buhari yanzu kuma wanda zai yi takara daga arewacin Najeriya ma kansa wanda dan takara ne shi kai ne fulatini shine Atiku Abubakar to yanzu wannan shine ke damar da su ayi kokari wa'annan duka yaƙe su wanda kuma shi ne muke gaya muku ba sa iyawa amma cewa ba sa iyawa ba shi ya bada lasisin kuma kowa ya kama baki ya shiru ba a a yi kokari a tashi a yaƙi wannan fikiran nan tasu tun ba ta kai inda yaƙin ta ba zai ba ko kuma tun ba ta kai inda za ta yi barna mai yawa ba don barna ta yi barna to amma kuma akwai barnar da ke tafi wadda ta wuce wannan idan ba taka musu birki ba kamar yadda muke kira kamar yadda aka kira a can baya cewa a taka ma yan boko haramun birki tun daga wuri ba taka ba sai da tabbaci haka yan mai tsini ba ta haka wata da wannan matsala ma ta tabbandis tun tana farko aka nuna cewa a ɗauki mataki a kansa masu kisan fulani ba su wani musan hawa musan sauka ba su dena sannan su ko yan bandit a je a yi kokari a nemo su duk inda suke a kamo su a hukunta su sai gwamnati ta yi kunne oshe guta kyali sai da suka yi karfi sai da kuma barna ta yi barna har wanda bai da niyyar shiga cikin bandin aka tilasta shi dole sai da shiga cikin wannan bandin ko kuma dole ya bar wannan kasar nan tashi in dai kana bukatar ka zauna a zamfara to dole in dai kana bufulatani sai ka shiga bandin in kana bukatar ka zauna a yankin gabaci sokoto in dai kana bufulatani sai dai ka shiga bandin in ba hakan ba lalle ko su yan bandin kashe ka ko kuma su yan sa kai kashe ka kaga dukkan banda su riga sun gama banna a hali yanzu amma can farkon ai abin bai kai hakan ba kuma aka ta kira cewa dauki mataki ba dauki matakin ba to ko yanzu ba a makara ba lalle gwamnati ba a makara ba a yi amfani da sarakuna da manya manya malaman musulunci a yi amfani da su a zo a nemi hanyar walwale wannan matsala domin ba yadda za a yi a yi magani abu idan ba gano matsalarsa ba ba gano tushensa ba kuma ba wanda zai gaya ma matsalar bandit ya nuna ma ga yadda take in ya faɗa ma yadda take in bai gaya ma cewa abin da ya kawo ta shine wannan mummunan huduwar nan tasu da yan sa kan nan su suka kawo bandit ba wanda bai gaya ma haka ba wallahi tallahi bai san asalin bandit ba ba abin da ya kawo bandis in ba su ƴan sa kan ba su ko ƴan sa kan abin da ya samar da su shine wannan mummuna hudu ba ta shaidan nan da ke cewa ne duk gaba da ƴan ta'adda ne shine ya kawo su daga magani ne a yi kokarin ba a makara ba a ɗauki mataki tun yanzu a ɗauki mataki ko yanzu in ba hakan ba to za ta wuce nan za ta wuce ta boko haramun za ta wuce duka wani ta'addancin da ake aka Najeriya ta taba gani kuma abin da muke faɗa kamar yadda muka ambata cewa ƴan bandis abin da ya samar da su su ne yan sa kai wanda bai gaya ma hakan ba to ba shakka bai san abin da ke faruwa a arewacin Najeriya ba yan bandi su suka wato yan sa kai nan da aka kirkiro uh, kawai domin a yaƙi ƙabila to wannan yan sa kan su ne ba shakka suka haddasa wannan ta'addanci su suka haddasa wannan bandit su suka kai ga samar da bandit sannan kuma ba su kariri ba a akwai wasu wa'anne ne suka taimaka a wajen samar da bandit akwai wani babban dokta a jami'ar usman dan kode wanda ya laccoci wato dokta murtala allah saka mai da alkhairi ya yi bincike na kokon game da abin da ya shafi bandit kuma cikin bincikensa ya gano ababen da suka samar da bandit da yawa wanda kuma wannan lakta yana da ke kowa ya same ta ya yi ta turanci ya yi ta hausa kuma ya je a kafafen yada labarai na jihar sokoto an yi hira da shi kuma mutane sun saurari shi wannan lecture tana da kyau ta Dr. Murtala Allah ta mai da alkhairi ya yi iya abun da yake domin ya faɗi dalilan da suka sa wannan bandis suka samu aka samar da bandis digangan ne aka samar da su sannan kuma miyagun ayyuka na wasu mutane kamar ƴan sa kai su suka samar da su bayan su akwai miyagun sarakunan gargajiya miyagun sarakunan gargajiya sun ba da contribution kwarai da gaske a wajen samar da bandis a arewacin Najeriya miyagun jami'an tsaro yan sanda da dama sun bayar da contribution a wajen samar da bandit tsariyocin Najeriya miyagun alkalai sun samar da wato sun bada contribution a wajen samar da yan bandit tsariyocin Najeriya haka miyagun sarakunan Fulani a ce sarkin Fulani a ce arɗo a ce wani ciyaman a ce wani dikko mafi yawan su ma kansu sun ba da contribution a wajen samar da wato yan ta'adda samar da bandits a arewacin Najeriya wanda wa'annan ababen da kuka ji na lissafa muku daga sarakuna zuwa nan to ya ba shakka wanda bai gaya masu ne suka bai da contribution a wajen samar da wa'annan yan ta'addan ba lalle bai sa abin da ke faruwa a arewacin Najeriya ba je tun daga sarakunan gargajiya ba sarakin gargajiya ake hadawa da shi ya je a ya kama cin kuɗin bafulatini ya kama yaudararsa ya kama cin amanarsa ya hada da yan sanda da jami'an tsaro su rinka kin bahulati ne kuɗi yana sai da dabbobi na kawo mai yana ci har sai sun kare mai dabbobin shi ko daga nan karshe ya gaba abin da ya kamata ya illa shi ma kawai ya ɗauki bindiga domin ya je yi ta'addanci wanda wannan an yi shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba mun yi wannan kes da sarakunan gargajiya tun daga jihar Sokoto jihar Zamfara jihar Kebbi ba inda ba a samu irin wannan kes ba kuma aka yi wannan kes kuma aka gani inda basarake yake cin amanar bafulatinin daji ya sa ya rinka sai da dabbobinsa ya kawo masa ya ci amanarsa ya zalunce shi wanda kuma wannan zai sa shi bafulatanin ha zuciyarsa ta bushe haka abin da ya shafi jami'an tsaro su ma kansu yan sanda suna da wannan akwai dan sandan da haihuwa ne ake masa kawai sai ka ji yana ba dan uwansa shawara ni fa aya min bana da ragoyin suna bana da kaza sai ka ji kawai ya dan uwansa yake mai ka je ka samu ni bufulati ni mana ka kamo saboda su fulani saboda arzikin da a gare su dukiyar da a gare su kuma da fulakun da a gare su da kunyar da ke gare su suna jin kunya a ji an ce an kama shi an je an tsare shi su ko jami'an tsaron sun gane hakan saboda daga ko mutum bai da layi suke tsare shi za su yi don me wai ya ba su kuɗi saboda ka an ce za a tsare shi sai ce to nawa sai sai nemi a ba da beli nawa za a ba da beli sai a a a masa kuɗaɗe sai ya ɗauko ya ba su a domin kadai a tsare shi to haka ɗan sanda suke wa fulani ɗaya bayan ɗaya akwai kisa kisa da yawa ba mu da lokacin da za mu kawo muku wa'annan misalai da yawa amma zan kawo muku misalin koda guda biyu ne akwai wani ne a yankin bena wanda wani abu ne ya hada shi tsakaninsa da dan uwansa shakikinsa ba wani abu ne mai abin kawai rigima ce ta cikin gida amma sai gashi ta kai su ga alkali ko kuma ta kai su ga yan sanda su ko yan sanda suka hada da alkali aka je har ga waje alkali tsakanin yan sandan da alkalin suka kama cin dama da suka fahimci hillanin ga wanda ke da arziki ga wanda shi kuma arzikinsa baya da yawa sai suka mai da hankali ga shi mai arzikin suka kama cinsa ya kama sai da dabbobinsa sai da ya sai da dabbobinsa ranar da saura ɗaya ita kare da saura ya zo ya iske mahaifiyarsa ya ce to mutane na sun kai ni karshe sun sai sun sa na sai da dabbobi na duka na sai she su kuma gashi yanzu guda ce da saura kuma dole yanzu kuma kaji abin da suka azo mini saboda ka zan sai sheta in ni sai sheta ni kai musu wallahi bindiga zan dauka in shiga daji ni haka ko ta faru ya je ya sai da wannan shanuwar ya je kai ma yan sandan ya kai ma wa'annan alƙalan suka canye ta shi ko ya ɗau bindiga ya tafi wallahu ta'ala lamu ba sani ba yanzu yana da rayuwa ko bai da rayuwa wanda shi na san shi tun kurciya na san shi wannan misali na ɗaya ne misali na biyu akwai mafulatani da aka koro daga nan zamfara wanda ana ce masa abdullahi kuma ƴan banda suka koro shi sun kashe mai dan uwa sun sace mai dabbobi gaba ɗaya yanzu dabbobin da ya dogara da su baya da ko guda a hannunsa sai rasa inda zai sa kai ne sai ke bari ya je yankin riba domin ya yi kiyo yankin bena ma sai je yankin bena sai eh, domin ya yi eh, noma sai ya samu wuri ya kama noma a wannan shekara Allah ya taimake shi ya noma buhu sittin wannan buhu sittin da ya noma sai ya ce bari ya zo cikin gari riba ya samu wasu fulani ya samu hulɗa da su a nan cikin riba wanda ke yan kasuwa ne sai ce to zai zo ya yi kasuwanci ya fara kasuwanci tun yanzu babu shanu zai dawo cikin riba ya kama kasuwanci sai ya zo ya kama shago a nan cikin riba yana kama shago sai kuma akwai wani wato wata kabila ba mu sani ba ko ba dakari ne ko ba haushe ne ko ba wane ne ne wata dai kabila ba fulani ne ba sai ya sai ya ɗauko hasada ya aza tsakanin sa da shi yaga wannan ba ne ya kama shago kuma yanzu zai je ya sai da dawarsa ya zo ya sa kaya a ciki shi ko bai da jarin nan domin a buhu sittin ne yayi zai sai da buhu talatin ya zo ya sa cikin shagon nan nashi yanzu jarin buhu talatin shi wannan Ah, bahaushen ko wannan badakarin ko wannan kabila dai ko wane ne bai da wannan jari wannan ta sa kawai sai kokarin sai ya hada da yan sanda sai yake a zo da Allah ga wannan bafulatini ya sai da abin gansa dawarsa yana da kuɗi masu yawa a kama shi duk abin da suka samu a zo a raba kuma ya shirya da yan sanda saboda dama abokin su yi suka zo kuma suka kama shi kamin su kama shi kani ne suka fara kamawa karshe kuma sai ya zo shi kuma ya sai da dawar ko kasuwar ma bai shiga ba da kuɗin nan sai suka kama shi suka kai cikin daji suka gwada masa gawawwaki suka ce fulani ne wayanda suka kashe saboda ka shi ma kashe shi za su yi bafulatinin su ya tsorata hankalinsa ya tashi suka ce lalle kashe ka za mu yi ya firgita sai suka ce amma abu ɗaya ne in kana iyawa za ka ba mu dubu ɗari biyu da goma wa dubu ɗari biyu da ishirin in ka bamu dubu ɗari biyu da ishirin to wannan za mu saki ka ya ce wallahi baya da su suka ce to karshe abin da za mu yi maka dubu ɗari biyu ne Ya ce to dubu ɗari biyu ai bai da su yanzu nan da aka hannunsa su ko da ke ga hannunsa yanzu dubu ɗari dubu dubu tisa'in ne suka ce su ce ai su riga sun zama namu Ya ce to don Allah wallahi bai da su wasu in ba su ba sai kuma sauran dawa ta da ya bari buhu talatin tuna tina ya sai da talatin sai suka ce to ka je ka sai da wannan ka zo ka hada da wa'anga da muka amshi gare ari ka yanzu mun yadda yanzu sai ka kawo mana kenan dubu ɗari da goma in kai eh, wannan si dai zai sa eh, mu sake ka yace to yanzu a a sake shi ya ya sai suwa ya kawo musu sai suka ce ina cikin daji fa yace suka ce ba mu sakin ka sai dai ka kira wani can ya ya sai da dawar in ya sai suwa sai mu faɗa mai inda zai kawo mana kuɗin sannan ka abunga sannan mu mu sake ka ce to wallahi bai da aka buga aka buga yake bai da suka ce to yanzu zamu je da kai zuru zamu sake ka amma kaka wadi cewa kama ka muka yi kaka wada ma ugan mu kaka wada ma babban mu kawai dai ka zo kawai zamu sake ka ka je ka sai suwa ranar kasuwar baran monday sai ka kawo muna wayannan kudin ce to ya da aka yi haka da shi aka shirya da shi aka zo aka sake shi ya je ya zai sai da wannan dawar sai wasu daga cikin fulanin da ke na wannan gurin suka ji abin da ke gudana sai suka kira ni suka gaya mini ga abin da ke faruwa sai ni ce to yaushe za su zo su karɓi wayannan kuɗin eh, dubu ɗari da goma sai suka ce ranar kasuwar riba aka ajiye da shi sai ni ce to ku ɗan jira ni ni kira AIG na wannan lokacin zone 10 tambar yabo wanda shine AIG a wannan lokacin dan yabona shine AIG na ƴan sanda a wannan lokacin ni kira shi tambar yabo ni gaya masa abin da ke faruwa yake mini ina ina ce ina masallacin juma'a yayi kokarin kuma ya je ya same ni a wannan gurin muka zauna ni karanta masa abin da ke faruwa yake mu rubuta petition cewa ga ƴan sanda sai dafin dan uwanmu muka ko muka sa aka rubuta petition aka kai masa ya bada ƴan sanda a wannan ranar da aka ce za su bada za a bada kudin aka je aka kamo wa'annan ƴan sandar aka kai aka kai su a birnin Sokoto a AIG office aka je aka tsare su a wannan gurin aka bayan an sun karbi kudin fa da kuɗi a hannu hand a aka kamo su da wa'annan kuɗin da dubu ɗari da goma suka zo da sunan Ƴan uwansu suka biyo kuma suna buƙatar a bayar da su beli suka same ni suka samu duk wani wanda ake samu muka ce lalle ba za a bada su beli ba sai an hukunta su a ƙarshe suka je suka shirya da ɗan sandan da ke aka ba su tsare inda mutane shi yaji ya je Abuja kami ya dawo kawai an shirya da su suka ba da dubu ɗari biyar ga wa'annan ƴan sandan da ke tsare wa'annan mutane aka saki wa'annan ƴan sandan ba an sake su yaji ya dawo aka kamo wa'annan mutanen ƴan sandan da suka sake su Baya an kamo su sai gashe wato matansu sun zo suna roƙon AIG don Allah a sake su sun da kaza da kaza kuma haka aka yi aka sake su amma AIG abun da ya yi shine ya kore ya koro wa'annan yan sandan daga aiki aka rubuta takarda aka kore su gaba ɗayan su mutum biyar ne aka kore su daga aiki wanda wannan abun da ya faru ya nuna ma kai tsaye wato hadda yan sanda akwai bara gurbin da suka haddasa kinnafi a Najeriya bayan wannan kuma akwai alkalai wanda su ma kansu suna daga cikin wanda suka bayar da wannan contribution akwai cikin yada wannan ta'addanci na bandit a cikin Najeriya akwai alkalin da ke yankin Zuru kasar watabu wata shekara ba da jima ba bashin shekara ɗaya zuwa shekara biyu ya wani abu ya taba faruwa nan wanda aka kawo min rahoton sa kuma na ji labarin sa kuma na wanda ya gaya mini shi wanda abin ya faru gare shi ne wani mafulatini ne kawai dabbobin ah, abuna mashin din sai bace aka sace mai mashin ba bace aka sace mai mashin an sace mai wannan mashin ya kai rahoto a wajen yan sanda ya kai rahoto a wajen sarakunan gargajiya ya kai dai aka ya faɗi ya faɗi ya faɗi inda ya kamata a kai rahoto da ya kai rahoto wannan mashin din nasa aka yi kwanaki ana neman sa ba samu ganin sa ba can wata rana sai kawai wato yan sintiri yan sanda da yan sa kai sai suka gano mashin din na ce lokacin kaka ne an kai shi cikin dawa an boye sai suka ɗauko wannan mashin sai suka kawo shi a nan wasagu sai wannan bafulatini ya ji labari an samu ni mashin cikin daji sai ya zo ko da yake zuwa sai ya tarar da mashin ɗine ne kuma lokacin da suka iske mashin ɗin ba ɗauko shi kawai sun kai ba tsarewa sun kai sai da wannan da ya aje mashin ɗin ya zo ya ɗauka sai suka kamo shi da shi da mashin aka zo da shi aka tsari to daga wannan mubulatin da jin wannan labari sai ya zo wa sabu ya je tambaya har ya je iski mashin ɗinsa ya ce lalle ba shakka wannan mashin ɗine ne aka ce je ka kawo takardunka ya je ya ɗauko takardun mashin ɗine ya kawo aka tabbatar da nashi ne sai aka ce to yanzu abin da zai kawo wa ya kawo dubu talatin wannan wato na tsare mai mashin ne ya kawo dubu talatin a ba alkali a ba can sanda a ba can sa kai duk a rabe musu dubu talatin sannan sai a bashi mashin ɗini yake to shi wallahi bai da dubu talatin bai da dubu talatin da zai bayarwa domin a bashi wannan mashin ɗin nasa aka ce to lalle ko in dai bai da bada dubu talatin lalle ba za a bashi wannan mashin ɗin ba sai ya zama shi kuma ɓarawun da aka kabo shi ko sai aka ce aka je aka tsare shi da aka tsare shi aka hada da alkali aka kai shi aka tsare bayan tsare shi sai yan uwa ne suka zo aka ce sosai sun bada dubu hamsin a sake shi sai ƴan uwa ne suka zo suka haɗu dubu hamsin sai suka bashi suka ba alkali da shi da ƴan sandan da su ƴan sakan da suka kamo wannan mashin sai aka saki barawon da aka saki barawon sai ya zama ga mashin tsare ba a saki mashin ba saboda shi bai lakin bai da dubu talatin ne zai ba su a sake shi amma shi barawon yana da dubu hamsin ya bayar an sake shi wannan mashin haka ya ci gaba da zama ba ne nan bai da dubu talatin da zai bayarwa sai da ya je ya haɗa da wani yan uwansa aka zo da roƙo da komi da komi da ƙed da ƙed aka samu dai aka amshi mashin ɗin amma sai da aka bada dubu ishirin sannan aka amshi mashin ɗin yanzu ɓarawon an riga an sake shi ya tafi sa amma shi mashin ɗin fa ba a saki ne sai an bada kuɗin dubu talatin aka yanka da ƙed da ƙed da gumi a jika sannan aka samu dama aka amshi mashin ɗin akan dubu ishirin wa'annan alƙalan da ke da wannan ɗabi'a da 'yan sandan nan da ke da wannan ɗabi'ar don Allah kuna ganin ba su ba da contribution ba a wajen haddasa fitina a wajen zaluncin, shi yasa hadda wani dan ta'adda wani dan kinnafin da aka tambaye shi da aka ce masa me yasa kuke kinnafin? sai ke cewa a'a sa suna aka yi kinnafin dinnan bidiyo na ana yadawa aka ce aka sa ku yake to an hana muna zama a rugage mu an bi mu da kisa yan sa kai suna kashe mu yan bandi suna biye mu suna kashe to me zai hana muna mu ma mu shiga mu shiga mu yi bandi din saboda ba mu tsira da kowane bangaren ba ai dole mu shiga mu yi bandi din sai aka ce to to in in shiga na kun kai don ku kare kanku kuma ku kare yan uwanku to don me kuke kama mutane kuna kaiwa daji kuna karban kuɗi yake mu ma haka aka yi muna kama mu ake ana kaiwa sai mun kawo kuɗi ɗan sanda ke kama mu ya kai mu caji office sai mun bada kuɗi ya sako mu sarki ke sa a kama mu sai mun kawo kuɗi saboda ka yadda ake kama mu babu laihin komai ba mu laihin komai ba a kama mu aji a tsare mu sai mun bada kuɗi sai mun kan mu ma haka muke yanzu muna kamowa mu ma sai an bada kuɗi a fanso mu bidiyo na nana yadawa a social media wanda ɗan ta'addan da aka bira da shi akan haka wanda wannan kuma shi ke nuna ma ba shakka wannan ababen da wayannan yan sandan ke yi yana da alaka da wannan haka akwai wani basarake shi kuma wanda shi kuma yankin Sokoto yake kasar jihar Sokoto jihar Sokoto yake Fulani ne waɗanda aka kora daga yankin su aka kokore su go suka gudu saboda eh, gudun yan ta'addan da gudun yan sakan bayan sun tafi sun sauka sun sauke gidajensu sun tsallaka suna can ƙetare suna jihar Kwara yanzu sai suka dawo suka ce suna bukatar su sai da yan gonakinsu basarakin yake yana zai yadda su sai suwa amma a ƙasar sai aka sai da gona to shi addarabi su kuma fulanin da suka sai da gonar su addarabi suka ce don Allah a sassauta musu ne aka buga aka buga yake haka za a yi sai dai eh, sai dai in su yadda da haka sannan ya ba su dama su sai suwa karshe da suka ci gaba da roƙonsa yace to karshe abin da zai musu zillas abin da yake iya yi musu shine a kasa kashe uku shi adda kashi ɗaya su kuma masu gonar su adda kashi biyu in sun yadda to a faisuwa in ba su yadda ba su tashi su ba mai kasa tai haka aka yi suka rasa inda za su sa kansu suka je suka nemo ni suka sa ni cikin kes ɗin. ni tashi da kaina muka je muka iske wannan basarakin ce masa ya aka yi ya ɗauko labari ya faɗa mini kuma ya faɗa mini kamar yadda suka gaya min nan babu ƙarawa babu rigewa sai ce to kai abin da ba daidai ba kuma wannan ba za mu lamunce maka a hakan ba domin ba yadda za a yi mutum an kore shi a sa ya zo ya sai da dan gurinsa ya je can ya samu inda zai dan fashewa ya labe sannan kuma ku ce wai ba zai sai da wurinsa ba kuma in sai su nike bai yi ba to shi na ce mini to yanzu ya nike so ai nike ya nike so ai ka ba su dama su sai da gonakin su in akwai masu bukata kuma kamin su ce dama su hannun ta musu uh, gonakin wayannan da ke noman suka hannun ta wayannan gonakin sun yadda sun ce suna suna za su sai wayannan gonakin su zo su aiki niki nan basarake ya ji tsoro ya ga lalle in bai yadda da hakan ba to za mu ɗauki mataki a kansa Shi shikenan sai ya ce to a kira masu bukata aka zo aka yi cinike gaba gare mu aka yi ciniki aka tabbatar da ciniki nike a bada kuɗi wanda ke da kuɗi a nan kasa ya bayar wanda baya da kuma sai ce ya jira har zuwa kaka nike ma kuɗaɗen ku ya kure ku jira zuwa kaka ni zan karɓa muku kuɗin da kanku sai ni ɗauke sai ni kira fulanin gefe ni ce nawa kuka ji kuna iya ba wannan mutumin sai suka faɗi abin da suke iya bayarwa wanda ya kai kusan dubu arba'in ga gonakin gaba daya sai ni ce to ku kawo dubu ishirin yanzu sai a bashi idan aka kawo yancan kuɗin sauran kuɗin sai a ɗiba mai dubu ishirin cikin. suka ce yayi haka suka ɗauko dubu ishirin suka bani ni ba wannan basarakin da hannuna kaka na yi aka cika nan kuɗin sai ni cika masa nan kuɗin aka bashi wannan fa inda ba mu ji labarin ba to da da kaji an yi haka haka za a yi ko su bar gonakin ko kuma kan ta faru to ire-iren wa'annan sarakunan da ire irin wa'annan yan sandan da ire irin wa'annan bargurbin alƙalan nan da ire-iren wa'anda suke su kuma sarakunan fulani ne don su ma ya kamata mu kawo misali su don su ma mun gaya muku cewa lalle ba shakka su ma sun bada contribution wato su sarakunan da ake cewa sarkin fulani da ake cewa diko diko da ake ce ma wane ne dan kungiyar mu yace Allah nan wallahi suna da contribution a cikin wannan ta'addanci su ma kansu domin ga misali ɗaya zan kawo akwai wani mutumin da ake ce wani wanda shike wato shugaba ne na fulani ana ce masa dikko wani bafulatani ne aka sace ma shanu ƴan bande suka kore mai shanu gaba ɗaya sama da shanuwa ɗari uku duk gaba ɗaya suka raba shi da su ɗaya rana suka sace su suka kore su a gaba gare shi yana ji yana gani da aka zo a cikin zamfara ne aka yi wannan abun da aka zo Allah ya taimake shi cikin wa'annan aka samu wasu za su kai kwara hamsin zuwa sittin da aka samu aka kwato ganu da aka kwato su sai suka fada ga hannu wani sarkin fulani aka sai ya gane su shi wannan ba fulatinin da ya ji labari an kama wasu shanu yake bari ya zo ya diba ya gani ya zo ya diba kuma ya tabbatar da wa'annan shanu nai ne inda ake tattara shanu da aka sato saboda shanu suna da training yana zuwa yake shanu na aka ce ba naka na ba ina jelgolin ka yace to shi bai da jelgoli aka ce ko ina takarda aka yace ga takarda ta basara ke yankin su cewa an mai sata yace kai ya ku gani yanda za ku gani cewa shanu nawa ne sai ya kira irin kiran da ake wa yake wa dabbobinsa wallahi shanun nan gaba ɗaya cikin shanayen gaba ɗaya suka rinka hitowa guda guda suka rika fitowa sai da suka hito gaba ɗayan su suka zo suka iska wannan babulatin kira su kiran su ɗaya yi duk suka hito da jin kira ne suka gane sauti ne suka gane murya yi suka gane irin kiran da yake yi musu duk suka hito cikin sauran shanun da aka fato sai suka dawo suka suka iske shi yace to kun ga wayannan suni nawa me ya kamata ya bashi kaya ne wallahi suka ce ba za su bashi kaya shanun nan ba sai ya je ya kawo kaza sai ya je ya kawo kaza sai ya je duk abin da ake bukata ya kawo ya kawo suka ce kuma ba za su bashi ba sai ya ba sai ya faɗi adadin dabbobin da yake zai ba su a ciki in ji wannan kuma ba sarkin fulani fa shi dikkot yake sai ya ba da sai ya faɗi abin da zai ba su shuwa nan shanun yake bari in ga amana wani yake yi eh, kai ba hulata ne dan uwana kai kuma ana ganin kamar kai ne ba sarakin fulani yake eh. yi ce to ko shanun kuka bani gaba ɗaya ba abin da za su yi mini don an sake wa'anda suka fi su sama da ɗari uku aka sake wa'anda wa'anda ba su hamsin zuwa sittin ba wani abu na ba sau daga in za ku bani ku bani in ba ku bani duk ku je ku canji saboda ko kun bani su ba ku warkar da ni da ciwon da nake cikin sa ba ina cikin ciwo an kashe mini ɗa an kashe mini kanin baba an an kwashe mini dabbobin nan yanzu an banni da marayu sau daga wa'annan da za ku bani ko sun bani ba su warkar da ni da bakin cikin da nake ciki in za ku bani ku bani in ma ba za ku bani ba kar ku rike kayan wanda wa'annan dabbobin kuma ba su bashi su ba haka ya tafi shanun na haka sun rinka ɗaukar su guda guda suka zo suka raba tsakanin shi sarkin fulanin da shi da basarakin garin sarkin garin haka suka rarrabe wa'annan dabbobin da wasu jami'an tsaro yan sanda har da alƙalan gari sai da aka ɗiba masa cikin wa'annan shanu wannan duka bala'i ne wanda arewacin Najeriya take cikin sa wanda wanda aka ce ya tsare ka ya kare ma lafiyarka da dukiyarka kuma shi zai canye ma dukiyar abu na gaba har yanzu wanda ke tabbata ma lalle cewa wannan da'awar fa ta fara tasiri cikin al'umma a yankin Neja kowa ya ji a kafafen yaɗa labarai tun daga BBC zuwa Voice America zuwa Faransa zuwa wa'annan kafafin manya-manyan kafafen yaɗa labarai na duniya sun ɗauko rahoton wani abin da ya faru a jikin jihar Neja wata local government wanda wani wasu mutane ne 'yan ta'adda suka kawo hari bayan sun kawo hari sun zo sun yi su sun gudu sun tafiyar Ciya ciyaman na lokal gamman abinda suka mutane suka zo shanu ne suka sata sun sata ma fulani shanu sun sata ma gwarawa shanu a wannan lokacin to amma ciyaman na lokal gamman da ya da yake cikin a wa'inda aka wa sata har da yan uwa ne da yake shine na ciyaman lokal gamman a wannan gurin sai yake zawa da yana zuwa ya ji an ce ga abinda yan bandi suka yi cewa sai ya rama kuma an yi hira da wani a BBC ya faɗi wannan labarin kuma har abin har har gaban area commander kai har gaba ga kwamishinan 'yan sanda har gaban gwamna wannan kes ya kai a gwamnan Neja. Da yake sai ya rama sai ya zo ya haɗa 'yan sa kai wanda wa'annan 'yan sa kan da suka je sai suka tarar da suka iske rugar da wannan rugar shekara wa shekaru suna tare da wa'annan kabilun wuri ɗaya suna tare da wa'annan gwarayi suka tufar musu da tsara da harbi da suka da duka wanda ake fira da shi a BBC yake faɗi yake an kashe mai baba ne a wannan harin da waɗannan mutane suka kawo an kashe mai kanin babansa an kashe mai ƴan uwansa a gidansu kadai sai da aka kashe mutum tara a gidansu kadai banda sauran wasu gidajen da waɗannan ƴan sa kan suka kashe a Neja kuma aka yada wannan abu dukkan duniya kowa ya ji shi a social media bayan wa'annan manya-manyan gidajen rediyo na duniya sun ba da labari sai ga wannan kuma ya biyo a social media an zo an da duka ana ji wanda har yanzu ke nuna ma lalle fa wato mafi yawan mutane yadda ka yan ta'addan nan na kira cewa hausawa su fito su yaki fulani to ba ta tsaya ga hausawan ba har da yan ƙananan ƙabilun da ba su wuce a ƙidaya su ba to su ma yanzu fada suke da fulani kuma yakin suke da fulani da ba su ba su san sauka ba lokacin da abun ya fara faruwa a yankin zuru ai da aka zo ana bincike akwai lokacin da aka kakkace yan sa yan ta'adda da suka kawo hari yan sa kai suka tarbe su abinda muka ambata a can bayan nan a nan yankin zuru da aka zo aka bincika wanda a jagoran ƴan bandin da suka zo ba ko ba fulatini ne ba ba dakari na ɗan yankin ne to amma kuma duk da hakan wai ba a yadda da cewa ta'addancin bandit ko wace kabila tana ciki ba a duk an ɗauko an ɗora ma fulani wanda ɗora musu shi ya sa abin ya tabarbare har gwamnatin abin ya yi karhinta a hali yanzu saboda wallahi na shaida muku babu wata gwamnati da ta isa ta yaƙi kabila ta ci nasara babu wasu al'umman da suka isa su yaƙi kabila su ci nasara babu wani wanda ya isa yaƙi kabila ya ci nasara amma inda za a ci nasara mutanen kirki za su haɗu su yaƙi miyagun mutane to wannan za a ci nasara to da a ce wa'annan ƙabilun gaba ɗaya haɗuwa za su yi gaba ɗaya su fuskanci wa'annan 'yan ta'addan wa'anda suka sune yan bandin a kowace ƙabila suka fito a yaƙe su to da za a ci nasara A matu da aka ce an yi bugu guda babu ɗan ta'adda sai bafulatani idan wanda ba bafulatani ba ya yi ta'addanci je kashe ko ya zo ya yi kidnapping wannan ba a ko yaɗawa sai a ɓoye. idan bafulatani ne sai a fito a yaɗa. sai kuma a ce kuma dukkanin wanda ke yi ma fiɗin ne sannan a zo wanda ke yi da wanda baya yi in dai ba fulatani ne ya kasa za a yi wannan ai musiba ne ƙari da karau a nan yankin zuru akwai wasu fulani da suka taso daga yankin eh, bakin iyakar zuru da zamfara domin zuru ta iyaka da zamfara akwai wani gari wanda ake ce kairu yankin ah, ɗaki takwas ne kun ga yankin zamfara ne fulani suka fito za su tashi za su bar wannan yankin za su je wani wuri da dabbo a sun riga dabbobinsu sun tafi yaransu sun tafi babansu yana gida yana jinya da suka haɗo da matansu da ƴan ƙananan yara da kuma wato ƴan jakkansu suka to da jakkai ba ko da shanu suke ba da jakkai suke suka kamo hanya za su wuce su bi ta yankin zuru su tsallaka su faɗa ta neja su je can su gudu saboda matsalar ƴan bandit a zamfara sa addabe su za su gudu baban su baya da lafiya suka baro shi gida baya da lafiya suka wuto da su da sauran makota duka sun zo zuru ana hanyar nan daga zuru zuwa riba nan cikin zuru inda titin nan da ya fito daga riba yake shigowa zuru nan suka zo suka aji dabbobinsu suka aji kayan kayansu za su kwana yan sa kai da suka gane su nan sai suka kyale su sai da suka kwanta dire na yi ɗan sa kan zurun suka zo suka zagaye su suka kama halbi suka kama tsara suka kama kashewa har da ɗan jaririn da ke goye bisa bayan uwarsa sai da suka sare shi da sahi aka kira ni aka ce min ga abin da ke faruwa a yankin zuru na kira gwamnan jihar tibi a wannan lokacin nice ga abin da ke wake lalle yana da labari kuma za a ɗauki mataki amma wayan haka mutane suna barikin sojoji shugaban yake Allah na Najeriya gaba ɗaya shi ma na waya da shi sannan kuma ya yi waya da gwamnan duk abin gaban kowa aka yi shi aka kai su barikin sojoji wa'annan da aka wa raunukawa da aka kashe kuma aka je aka binne su me laifin su fulani ne Me suka yi fulani ne ba kan ta'adda ne ba a dai fulani ne kawai wanda wannan shine muke ke jin tsoron abin da zai biyo bayan hakan wa'annan abubuwan su ne muke jin tsoro yanzu ai nan a shararan nan da ke shiga wa'annan social media suna ta kiran mutane cewa a fito a yaƙe wato a yaƙi fulani suna cewa dukkan ƙabilun Najeriya gaba ɗaya ba su da maƙi in ba fulani ba sau daga sauran ƙabilun gaba ɗaya su haɗa kai da su don a yaƙi fulani wanda ya nuna kenan sauran wasu ƙabilu kamar sun karɓi wannan da'awa ta matsi na nunan kuma abin da muke sun ku gane dukkan lokacin da wa'annan mutanen ke magana zaka ga suna dukkan bafulatanin da bafulatanin da ke cikin daji yana kiyo da bafulatanin da ke cikin gari ba wanda suka raga ma ba wanda suka bari wanda ke rike da mukamin siyasa da wanda ke rike da mukami na sarauta ba wanda suka raga. tun daga sarkin musulmi zuwa sarkin Kano kullum bakunan suna bisa cin zarafin wa'annan bayin Allah ballenta malama addinin musulunci irin Sheikh Dahir Usman Bauchi irin Farfesa Isa Ali Fantami da wahala a ce 24 hours ba a samu wanda suka zage shi ba daga zagi ɗaya zuwa zagi hamsin a yini ɗaya kullum sai ka same shi a wayannan gurguru ɗin nasu Profesa Isa Alifanta me Isa Alifanta ya yi musu ba fulatini ne me Usman Dahiru Bauchi ya yi musu ba fulatini ne menene Sheikh Abakar Gumi ya yi musu ba fulatini ne menene Nasiru Kabar ya yi musu bafulatini ne menene Sheik Abdullahi ya yayi musu bafulatini ne menene Sheik Kabiru Haruna Gombe yayi musu bafulatini ne menene Sheik Saniya ya jingire yayi musu bafulatini ne menene Sheik Sa'idu jingire yayi musu shi ma bafulatini ne menene Professor Mansur yayi musu bafulatini ne menene Dr. Gadon Kaye yayi musu bafulatini ne kai wa'annan duka saboda suna fulani ne shine sa ake zagin su to wannan shi ke nuna ma cewa yadda kaga ana kashe fulani cikin daji wayanda ba su san hawa ba su san sauka ba dukkan kabilu kowa ya ɗau makami ba wanda yake farauta in ba bafulatini ya kashe ba to haka kuma su kuma ba wanda suke cin zarafinsa sai bafulatini ba bai da laifin komai a dai bafulatini ne malami addini ne ba sarake ne dan siyasa ne yanzu tsakanin jiya zuwa yau in ka ji yadda suka fito suna caccakar kwankwaso suna zagin kwankwaso da ganduje da atiku wannan musiba ta yawa wallahi tsakanin jiya da yau abinda suke zagi kwankwazo ba fulatini ne eh, ganduje ba fulatini ne ah, atiku ba fulatini ne shi ne kawai lehin su hilani ne shi yasa suke fita suke shiga wayannan kafafe yaɗa labarai suna cin zarafinsu, su suna zagin su kuma dukka wai kowa ya ji ya kyale su wai jin tsoro kai kada ai magana a kyale su ai ba komi, wannan magana ba ta tasiri wallahi ta yi tasiri kuma tana nan tana tasiri kuma tasirin ta zai wuce inda ake a hali yanzu idan ba dauka taka musu birki ba wannan matsiyaciyar matar nan wadda suka ɗauka ita ce jagoransu kullum ta buɗe bake buhari take zagi kullum ta buɗe bake usman dan fodiyo take zagi abdullahi gundu take zagi muhammadu bello take zagi sardauna take zagi wa'annan dukkan manya-manya na kasar nan wa'anda ɗan siyasa na wannan lokacin nata su ne suke ta zagi to kaga wannan abun yana nuna ma lalle a watun faɗan kabilanci suke bukata kai tsaye faɗan ƙabilanci kuma ƙabilanci na jahiliya wato at-ta'assubul jahili at-ta'assubul jahili shine annan suna ta kokarin yaɗawa kuma wannan in ba a taka masa birki ba ba mu san inda zai tsayawa ba saboda haka muke kira ga dukkan wasu waɗanda ke da hannu a cikin wannan waɗanda ke iya faɗa a je lalle su tabbatar da an ɗauki mataki a kawai waɗannan tsinanu nan tun ba su kai mu suka baro ba tun ba su kai ƙasa suka baro ba jama'a mun sha da tsawo ya kamata mu dakatar da wannan muhabara daga nan sai dai mu yi abin da ake ce ma khatima wato ruhewa khatima kuma wato kira ne zuwa ga bangarori kamar haka bangare na farko dai wayannan tsinannun masu iri wannan da'awa masu wannan fikira wayanda suka bude wayannan social media suka bude wannan peji peji domin cin zarafin fulani da cin zarafin sarakunan fulani da cin zarafin wato manya-manya arewacin Najeriya da cin zarafin addinin Allah addinin musulunci cewa su dakatar da wannan idan suna bukatar zaman lafiya kira na biyu shine sarakuna mu na wannan kasar su yi gaugawar ɗaukar matake game da wannan matsala kira na biyu zuwa ga wato hukumar wannan kasar tun daga gwamnatin tarayya zuwa ga jihohi musamman jihohin da wannan matsala ta shafa da kananan hukumomi lalle a yi kokari a zo a nemo bakin zarin walwale wannan matsalar da ake cikinta haka a yi ƙoƙarin a nemo meye dalilan da suka sa bandits ta ke son tabuwayi mutane a yanzu sannan su gano wannan mutanen waye ya sa su wannan ta'addancin da suke yadawa a hali yanzu kuma lalle a yi ɗauki matakin dakatar da shi tun bata ɓaci ba kira na gaba shine jami'an tsaron da muka ƙari bayani akan sunan ba da jima babba su san da cewa amana ce Allah mai girma da ɗaukaka ya ba su wanda wannan amanar kuma za su tsaya a gaban Allah kuma Allah zai musu wannan tambaya wanda a musulmi da cikin ya san da haka wanda ma a kirista ya san da hakan wanda ma bai da addini to ya san da hakan ya san da cewa lalle cin amana ko duniyan duniya ko lahira Allah zai rama ka ku nisanci zalunci ittaqu zulma fa inna zulma zulumatul yawmal qiyamah ku nisanci zalunci domin zalunci duhu ne a ran tashin kiyama wattaqi da'watal mazlum fa innaha Hawa, bainaha wa ya hijab ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ce Allah ya isa wani yace amana ta yace min dukiya ba da haƙƙi ba wani ya walakanta ni ya daure ni ba da haƙƙi ba wani ya ci zarafina ka ji tsoron wannan abun idan ya yi maka addu'a wato wannan addu'a ba ta da shamaki tsakaninta da Allah Allah yana iya karɓa ta kai tsaye ko a wani lokaci ne saboda kai muna kira ga jami'an tsaro tun daga alƙalai zuwa ga su jami'an tsaro zuwa ga sarakunan gargajiya zuwa ga 'yan siyasa wa'anda suke jagorori ne su san da cewa amana ce Allah ya dora musu su san da cewa Allah zai musu tambaya game da wannan ya kamata su ɗauki matakin da za a dawo mana da zaman lafiya a wannan ƙasar ba hanyar wargasa ƙasar ba a hanyar dawo mana da zaman lafiya kuma a gano me ya kawo hakan da ana zaune lafiya ba wani tashi hankali kowa yana zaman lafiya shi ya kawo rashin zaman lafiyar a hali yanzu a yi kokari a gano shi domin a yi maganinsa kira na gaba shine kira zuwa ga su sarakunan fulani arko arkun fulani wallahi kun kun ba da contribution a wajen kada yan uwanku cikin hadari kada yan uwanku cikin musiba cikin bala'i sannan wannan abun ba zai kai ku tudun mun tsira ba don kuma ba ku tsira ba kuna gani abun da ke faruwa yadda ake biyar ku ana kashewa ɗaya bayan ɗaya wannan yana da alaka da abin da kuka domin shi Allah ba a zalumin ku wani ba idan ka zalunci dan uwanka shi kuma Allah zai turo ma wanda zai zalunce ka kai ma kanka so daga ku nisanci zalunci ku rinka shugabanci na adalci kira na gaba yadda ake ɗaukan sarakunan gargajiya da kima ya kamata a ɗauki sarakunan fulani da kima hakan domin abin da ke faruwa zaka iske a wani gari zaka iske mafi yawa mu mujarrata wannan gurin fulani ne sai ka samu wato sarkin fulanin baya da wata kima a wurin amma kuma sarkin gargajiya a wannan gurin shi ke da kima shi ke da damar ya nada wannan basarakin fulani ya sauke shi ya je ya kawo mai haraji ya je ya yi mai komai shi kuma babu wasu kabilu na wa'anda ke jagoranta in ba ma wa'annan fulani ba mafi yawa in ka kula inda fulani suke da mujul zaka iske haka ke faruwa saboda akwai buƙatar lalle a yi amfani da sarakunan fulani a ba su kima da za su yi kokarin su tsagulo marasa gaskiya daga cikinsu domin a hukunta su a yi amfani da malama addini domin su gano marasa gaskiya daga cikinsu domin a hukunta su sannan da ke da gaskiya kuma a yi kokari a kare musu mutuncinsu a kare musu dukiyarsu a kare musu waton addininsu haka kuma kiran mu ta gaba shine zuwa ga al'umma gaba ɗaya 'yan arewacin najeriya sawa'un bahaushe kake sawa'un bafulatani kake sawa'un wace kabila ce cikin kabilolin da ke arewacin Najeriya masu ɗimbin yawa mu san da cewa wallahi ba abin da zai kai mu ci gaba sai haɗa kai guri ɗaya da sun mu. wannan ita ce hanyar da sabon manzo Allah sallallahu alaihi sallama suka ɗauka a lokacin da manzo Allah hijira ya koma Madina suka so juna suka haɗa kansu da juna wanda yasa cikin ɗan takaitaccen lokaci sai gashi Allah ya ba su nasara sai ga shi sun ci nasarar da bayi tsammani su cin mata ba cikin nan ɗan shekarkaru wanda wannan shi ke nuna ma ba abin da ke kawo na ci gaba a hali yanzu sai mu yi kokarin mu haɗa kanmu guri ɗaya kuma mu nisanci jingina ta'addanci ga kabila ɗaya kowace kabila akwai ta kwarai akwai muguwa a ciki kuma babu wanda ke son na kwarai ba, ba wanda ke son mugu babu mutumin da ke son mugu mugu ko naka ne baka son sa saboda ka lallai ne a yi ƙoƙari a haɗa hannu guri ɗaya domin a yaƙi miyagu miyagun ba sa da yawa cikin al'umma mutanen kirki sun yi yawa amma gashi ana son a bari miyagun su yi yawa su rinjayi mutanen kirki idan kuma aka samu hakan fa miyagun suka yi yawa suka yi mutanen kirki yawa wallahi duniya za ta tashi duniyar za ta tashi don hadisi Aisha ya tabbata mana da wannan cewa za a shahe su gaba ɗaya sai dai ran tashin kiyama kowa a da shi ala niyyati yuba suna ala saboda haka a yi ƙoƙarin tun miyagun ba su yawa ba a yi ƙoƙarin a dakatar da wannan ta'addancin a dakatar da kisan wanda bai da laifi ba a tabbatar da wanda za a kashewa mai laifi ne wallahi idan mai laifi ne aka kama ba mai bakin ciki idan an kashe shi amma abin bakin ciki abin damuwa kama mara laifi a je a kashe shi kama mara laifi a je a ci amanarsa a je a ci masa dukiya a je a talauta shi ɗaya rana ba inda zai yake kai kara ka dibi fa bandin nan da ta faruwa barayin shanu ake ce musu yau ba fulatani ba abin da ya gada in ba kiyon ba ba abin bai da wata sana'a ba dan siyasa ba ba dan kasuwa ba ba manomi ba a'a makiyayi ne wannan nan na ya dogara nan ne abincinsa nan ne abin shansa a ce ɗaya rana wai an zo an kwace mai shanun gaba ɗaya shanuwa sama da kaza a gargada kaji wai yan ta'adda sun zo sun sace shanuwa dubu ɗaya rana kuma su kama hanya da su kai ko naira dubu kasa ta ya kamata a gano ka balle ta wanda ya saci shanuwa dubu ya kama hanya ya tahi cikin daji kuma su je su bacin wai akwai gwamnati wai akwai hukuma wai akwai sarakuna wai akwai jami'an tsaro akwai yan sanda akwai sojoji akwai civil defense akwai waye amma wai duka a zo ana haka sai da aka talauta fulani gaba da aka sace musu shanu ba inda za su kai kara in suka kai kara ma kuma sun zana manama suna bakin ciki an sace musu shanu kana kai kara kuma dan sanda kuma ya cika yanzu alkali kuma ya cika yanzu wanda shine kasar da muke rayuwa shi ya kawo dukkan bala'in da muke cikin sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki Allah ba mu lafiya da zaman lafiya nan zamu dakata insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi abin da muka yi Allah sa yi tasiri wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk